One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. wallafa a shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai umma ta kanne ido cikin ɓacin rai ta ce anisa kada ki kuskura ki ƙara yadda sharaf ya san ba kya son yarinyar nan sannan kar ki ƙara yi mai musu a kanta to anan muka tsaya yanzu za mu ɗora. Hafsa ta mata kallon mamaki Umma ta ce, ta bayan gida za mu kullo mata ni fa na faɗa miki ba za ta cika sati a gidan nan ba za ta ɗauki ko matsanta kafafuwanta ta yi gaba anisa ta jinjina kai alamar gamsuwa ta ce umma ni ko ganin ta ma bana sanyi wallahi umma ta yi murmushi ta ce daure kin ji yata sati ɗaya ya yi yawa nan suka yi murmushi mugunta su dukansu nafikam tana zaune a ɗaki ita kaɗai mahaifinta ne ya faɗo mata a ranta ta ce ko babba yana ne yanzu ji ta an kwankwasa ƙofa. hakan ya sa ta miƙe tare da ya faɗan ɗan kwalinta ta buɗe ƙofar matar da ta gani ɗazu ita ce ta gani yanzu ko ba a faɗa ba ta san mahaifiyar ashraf ce murmushi ta mata sannan ta ce fito falo mi magana kin ji ta yi gaba na fita bi bayanta akan kujera ta zauna hakan ya sa na fita zauna daga nesa kaɗan a ƙasa momi ta kalle ta ta ce ya sunan na fi ta faɗa kanta a ƙasa momi ta ce na nafisa kenan ai fi ta ce i ta yi maganar cikin sanyin murya momi ta kalle ta ganin bata fi sa'ar little ba ta ce kin san ko ni wace ce na fi ta ɗan kalle ta kaɗan sannan ta ce maman ɗan birni ko momi ta yi dariya ta ce ashraf kenan kai ta ɗaga ita ma tana murmushi momi ta ce na fi iyayen kifa kallon momi ta yi jiki a sanye ba ta ce komai ba momi ta ce nafi kar ki ji komai ki sanar da ni duk abin da ya faru babu wani abu ni mahaifiyar ashraf ce na fi ta yi shiru me za ta ce to ji momi ta ce na fi. a hankali na fita ce mahaifiyata ta koma saudiya da zama mahaifina shine yake kokarin aurar da ni ga babban mutum shine dan birni ya taho da ni momi ta yi shiru ba shakka yarinyar na abin tausayi ce amma ita ta san ashraf sarai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 lallai in tsautsayi ya sa aka san an ɗaura musu aure da ashraf to fa lallai tana ji ko momi ba za ta sakar mata fuska ba nan momi ta miƙe ta ce little ba ta dawo ba na fita ce i eh. momi ta jinjina kai sannan ta yi waje abinta na fita bi bayanta da kallo sannan ta yi murmushi Momi na fitowa daidai nan Ashraf ya dawo daga masallaci yana shirin yi ma Little magana. Ganin Momi ta fito ya sa gaban sa ya faɗi. Ya san Momi da fasaha da iya bugar ciki da alama ta je ta bigi cikin na fini. ta faɗa mata komai momi na wucewa ya yi wufi ya shiga bangaren nafi kuma lokacin ta miƙe kenan za ta shiga ɗaki jin sallamar ashraf ya sa ta tsaya cak ta kasa juyowa sai dai ta amsa ashraf ya shigo da hanzari ya zo dab da ita yanda har numfashinsa take jiyowa hakan ya sa gaban ta ya shiga bugawa juyowa ta cikin tsoro hakan yasa suka fuskanci juna dab da dab gabanta ne ya ci gaba da faduwa sai ta ji kamar shi ma yana jin bugun zuciyar tata shi kam cikin rashin damuwa ya ce nafi me kika ce wa momi kasa magana ta yi sai bakinta ke motsi shi kadai ashraf cikin takaici ya ce kin faɗa ko kai ta girgiza alamar a'a ya ce ke nake jira me kika ce mata gaba ɗaya ji ta ta kasa magana da sauri ta murda kofar ɗaki ta shige ta bar shi a gurin tana shiga ta sulale ta zauna a ƙasa ya za a yi ya matso haka ya ce kuma wai ta yi magana ashirar ya bi ɗakin da kallo cikin takaici ya juya ya waje yana zuwa ƙofa a anisa na shigowa tana ganin shi ta murmushi ta ce yaya sori ina gun ummani fuskar nan a haɗe dama ransa ya gama ɓaci ya ce ni har zaki raina wa hankali muna tafiya da ke ki fita ki hau a daidaita sahu kallon ta yi cikin mamaki ta ɗauka hakuri ya zo bata ta daure ta ce haƙuri yaya ɗazin ne raina ya ɓaci na gane kawai ya ce abinsa ya wuce ya yi gaba kallonsa ta yi cikin mamaki ashraf ya yi waje a zuciye ɗakinsa ya wuce ita kam nafi a nan take a zaune har litil ta dawo wajen isha'i ta kalle ta ta ce nafi me kike a nan na fita miƙe ba tare da ta ce komai ba ta nufi banɗaki sai kuma ta dawo ta ce maryam tara min ruwa in yi alwala don allah little ta yi murmushi sannan ta aje takardun da ta amso ta tara mata ruwan little ta zura wa nufi ido ta kula da yadda take sallah ta san kuma da alama ba ta san me ake cewa ba sun ci abinci wanda little ta ɗauko musu sannan suka zauna hira little ta ce nafi ta bata labarin rayuwar ƙauye nan nafi ta fara bata labarurruka ni ba shiga mutane nake ba amma fulani masu tsayawa a rafi gunsu nake zama little ta yi dariya sosai in ta ji wani labarin cikin labarin ta take bugan cikinta akan sallah na fita ce ni kawai yi nake yanda naga inna ta tana yi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 dama ni ban ce komai ba mamaki ne nake yanda aka yi asharaf har ya shiga abin da ba na shi ba momi ta ce ni ma wannan abin ya bin mamaki sai dai ina ji a jikina akwai dalilin sa na yin haka. kawu ya yi murmushi ya ce ai dama asharaf baya laifi ta kalle shi kawai ta yi murmushi ba ta ce komai ba asharaf ya kasa zama yanzu in aka ji ya auri wannan kucakar ai an gama zubar mai da mutunci hakan ya sa ya kira wayar momi da mamaki momi ta kalli mijinta sannan ta kalli wayar cikin tsananin mamaki ta ɗaga ta ce ashraf gyaran murya ya yi sannan ya ce momi ɗazu me na fita ce miki momi da mamaki ta ce me ya faru ya ce babu komai sai da safe da sauri ganin zai kashe wayar ta ce ashraf na'am kawai ya ce nan ta sanar da shi duk yadda suka yi ajiyar zuciya ya sannan ya yi saurin kashe wayar momi ta bi wayar da kallo cikin mamaki da rashin fahimta sai dai hakan ya tabbatar mata akwai wani abu asharaf ya bi wayar da kallo tare da fusgar da iska ya ce da alama tana da wayo murmushi ya yi sannan ya zauna a bakin gado karfe hudu nafi ta bude idanunta kamar yadda ta saba shiru ta daga kwance tana tuno mahaifiyanta ta kalli little wacce take ta baccinta kan ya sa ita ma ta koma bacci har asuba ta yi little ta tashi ta yi sallah nafi bata farka ba ganin ta idar ya sa ta dan taba nafi da karfi nafi ta ce babba ka yi hakuri na tashi wallahi ta faɗa tare da miƙewa zaune da sauri little ta yi dariya ta ce nafi ni ce da alama babban nan bulala yake miki ajiyar zuciya na fita ta kalli little ta yi murmushi kawai bata ce komai ba little ta ce ta shiki sallah na fita amsa da to tare da miƙewa tsaye kin tarar min katse ta little ta ta ce na tarar miki ke da bakya mantawa na fita toilet tana murmushi bayan ta yi sallah ne ta kalli little wacce ke kwance kan gado da alama bacci za ta yi ta ce maryam na ga kin kwanta me zan yi to bayan sai karfe sha ɗaya zan tafi na fita ce ni ma me zaki yi a kwancen nake tambayin ki duk ta zauna tare da kallon na fita ce bacci mana idanu na fita zaro bacci kuma mu kwana muna kwanciya yanzu ma ki kwanta tabdi little tai dariya ta ce uhm, ni kam dai bacci zan yi ta yi magana tare da kwanciya na fita kalle ta tana mamakin wannan al'amari mutum ya kwana yana bacci sannan ya kara kwanciya da safe shi ba ciwo yake yi ba ganin tana zaune ga zaman ya fara isarta ya sa ta miƙe sanye da hijabi ta yi sallah ta yi waje ba kowa a wajen garin ya yi haske gabanin asuba ta kalli katon gida a ranta ta ce masu gini sun sha aiki kicin ta nufa tana tafe tana ƙara kallon gidan mai cike da sha'awa sukan 'yan kicin suna ta hada-hadar aiki ta gaishe su suka amsa cikin sakin fuska matar jiya tana nan ta kalle ta ta ce ya naga kin zo da wuri na fita dan murmusa ta ce in ma na zauna ba abin da zan yi shi yasa naga gwara na taho kai ta jinjina na fita kalle su cikin mamaki me zan fara wata daga ciki ta kalli matar ta ce Goggo me za ta yi Goggo ta yi shiru can ta ce ke wani bangare kika fi so akwai masu wanke-wanke akwai wanda suke bangaren da ke rake da kuma yanke-yanke akwai masu bangaren girki ba tare da ta yi dogon nazari ba na fita ce na fi son bangaren masu abinci saboda ina so in iya abincin jiya dariya suka sa mata gwaggo ta ce bangaren abinci fa sun fi kowa wahala saboda da safe kowa da abin da yake so a dafa mai wani sa'in da rana ko dare ma haka na fita ce ba komai nan ta zauna kun goggo takarda goggo ta ɗauko ta shiga karanto abin da za a ma kowa yau sun yi sa'a wasu suna zuwa iri ɗaya nan suka shiga aiki na dai sai dai juyawa don ko sunan abubuwan bata sani ba bare ta dinga miƙowa an fara da masu fita karfe takwas sai da aka gama da su sannan aka fara na 'yan gida su kuma nasu aka fita da shi na fi kam abin birgeta yake yi sai wajen karfe tara suka gama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 ina ji gaba ni da kaina zan dinga zuwa ina duba ki little ta dan turo baki sannan ta ce yaya gasa amra sun shigo da ledoji ya ce yanzu za a kawo manyan na ga su ba za su iya ɗauka ba ko kuma turo na fita ɗauka little ta ce to kana ina ne ina gun moto park sai amra ta rakota little ta ce to amma yaya kayan me kayan nafi ne so nake da yamma in kin dawo ki ɗau direba ya raka ki gun mai ɗinkin ki sai a gwada ta a yi mata ɗinkuna baki little ta buɗe kawai ta ce to naji ya kashe wayar nafi ta kalle ta ta faɗa mata saƙon tare da cewa ki mai godiya daga nan duk ya siyo mu wannan kaya cikin mamaki na fita ce ni kuma little ta ce imana ya san baki da kaya gana sun yi miki yawa na fita shiru tana mamakin ledojin da aka kira da nata ne little ta katse ta ki tashi dan yaya bai san jira ba nan suka miƙe ita da amra yana zaune cikin mota kafafuwansa na waje sannan sa rike yake da waya yana dannawa na fita karasa inda yake ta tsuguna ta gaida shi kallanta ya kawai maimakon ya amsa sai ya ce ke ma daga baccin kike kai ta girgiza alamar a'a ya ce ki ɗau kayan suna bayan mota na fita miƙe a hankali ta je inda za ta ɗauka sai kuma ta dawo inda yake ta tsaya kyam tana wasa da yan yatsun hannunta ashraf ya kalle ta ya ce nafisa da wani abu ne yawu ta haɗiye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 Tsayawa ta yi cak sannan ta juyo a hankali cikin tsoro. Ya kalle ta kaɗan ya ce, Jiya me yasa kika rufe mun kofa ina miki magana? Kanta na ƙasa sai gabanta da ke faɗuwa. ashirab ya ce, Me dalili? Ko raini ya fara shiga tsakani ko? Katse ci ta yi da sauri ta ce wallahi ba haka ba ne matsowar da kai kusa da ni ne ya sa gaba na yake ta faduwa shi ya sa na rufe kofa na kasa yin magana da mamaki yake kallon ta ce nafisa yaushe kika koyi karya idanu ta zaro cikin mamaki ta ce wallahi ba karya nake ba yaya ya dan kura mata ido hakan ya sa ta yi ƙasa da kanta dole dan da alama na namiji bai taba tsayawa kusa da ita ba wani abu ya tuno ya ɗauke kansa daga kanta idanu ta zaro da sauri ta juya ta fara tafiya ya kalli yadda take sauri ya ce kayan fa idanu ta rufe cikin tsananin kunya ta shiga neman tahowa gun idanunta a rufe bata san har ta zo inda yake ba ji ta yi ta tuntuɓe da kafa ya sa ta buɗe ido da sauri ashraf ya kalle ta ya ce to da alama gaban naki ya ci gaba da faduwa ko tsugunawa ta yi da sauri cikin tsoro ta sa kanta a cikin cinyoyinta idanunta suka cicciko asharaf ya miƙe tare da ɗanyin murmushi ya matso saitin kunnenta ya ce in kin gama kunyar sai ki rufe min motata tana ji ya tafi ta daɗe kafin ta miƙe ta shiga buga kanta a hankali a jikin motar jin goshinta ya fara zafi ya sa ta ɗau kayan tare da rufe mai mota ta yi gaba tana isa ɗaki ta tarar da umma da anisa a zaune gefe kuma little ce tsaye da tawal da alama wanka za ta yi a hankali cikin tsoro ta shiga ɗakin tare da ajiye kayan umma ta ce yawwa ke mu ga ledan nan na fita miƙa mata ta je gefe ta tsaya umma ta kalli anisa ta ce wanne ne les ɗin da kike faɗa anisa ta ciro wani dan da las wanda kana ganin sa ka san lallai mai tsada ne na gaske little ta kalli umma ta ce umma ni kam yaya fa bai faɗa min ba umma ta murmushi ta ce little kenan baki ji me na ce ba ni ce na aiki anisa ta fara siyo min kayan biki ita kuma ta manta ta bashi a cikin wannan kayan ta faɗa tana nuna nafi daukar les din suka yi suka tafi little ta shiga toilet ranta duk ya ɓaci na fi ko a jikinta don bata san darajar su ba ita dai kunyar ashraf ce ta ƙara kama ta ya za ta yi in ta gan shi Nafi tana nan zaune har Little ta fito ta kalli Nafi cikin takaici ganin tana murmushi ita kaɗai ta ce Nafi baki ji haushin abin da su umma suka yi ba cikin rashin kula da abin ta ce na me fa Little ta zauna a gaban madubi ta ce kina gani sun zo sun ɗauki les mai tsada da sunan wai aiki akai Nafi ta kalle ta ta ce lalle Maryam me abin jin haushi kika sani ko da gaske suke sannan ko an ɗauka ma ai sun isa ne na ga ita zai aura little ta ɗan karamin tsaki ta ce wallahi ba wani kayan su sannan dan ita zai aura sai aka ce ta zo ta ɗauki abin da ba nata ba na fita miƙe ta ce kafin ki shirya bari na an so miki abinci bata jira amsar ta ba ta yi waje da sauri little ta bi ta da kallo a fili ta ce lallai wato dan in daina maganar shine zaki gudu ko na kam tana fita ta yi murmushi ta ce ni da naga kaya daga sama dan an ɗau ɗaya to menene a ciki jama'a duka duka yau ma anan za mu dakata a cikin shirin sai